salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ranar juma'a wanda ya dace da goma sha takwas ga watan juma'a da Sani shekara dubu da da hudu shida. bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina kuma ita ce rana ta ashirin ga wata na goma sha biyu a cikin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar bayan miladiyar a cikin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu bayan miladiyar annabi isa a wannan masallaci mai albarka masallacin darul hadith da ke unguwar tudun yola wanda aka fi sani da masallacin malaminmu Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim Allah ya jaddada masa rahama. A mun haɗu a wannan yammaci mai albarka domin munasabar ɗaurin auren ɗaya daga cikin ‘ya'yanmu duka ɓangarorin guda biyu da shi angon Dr. Nazir Imam da amarya insha Allahu malama durra Abdulkadir Ismail Kabara wanda za a ɗaura aure gobe da safa a wannan masallaci mai albarka mun haɗa nan domin yin muhazara saboda wannan munasaba ta ɗaurin aure kuma kamar yadda sanarwa ta riga ta fita taken wannan lakca shine intizarul faraj ibada durusun minash shar. dakon yayewar kunci daga Allah ibada ne darussa da za mu gani daga sham daga abin da ya faru a sham sham tana da sunaye da yawa alƙur'ani ya ba suna ya kira ta da suna al'ardul mubaraka wato ƙasa wacce take mai albarka wadda jainahu wa lutsan ilal ardin lati barak na fiha Allah ya ce muka tseratar da annabi ibrahim da ɗan uwansa annabi lot zuwa ga ƙasar da muka yi mata albarka ana kiranta da suna muhallu hijiral anbiya wurin da annabawa suke hijira domin babu wani annabi da allah ya aiko a ban kasa face sai da ya je argusham hatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya je argusham hujja akan haka aya farkon cikin suratu banu isra'il subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram sannan akan kira wannan waje da suna biladu kan'an wato garuruwan kan'an saboda tarihi ya nuna cewa larabawan kan'an su ne waɗanda suka fara zama a wannan wajen kusan shekara dubu uku kafin haihuwar annabi isa alaihi salam larabawa ne waɗanda suke manoma makiyaya tun da ƙasa ce wacce take mai albarka tana da albarkar noma sai suka je suka tare a wannan waje suka fara noman su da kiwo daga baya sai aka samu wasu ƙabilu su ma suka zo suka zauna a wannan waje shi sa ake kiran wajen da suna biladu falastin waɗannan falastin ɗin asalinsu daga ƙabilar balas ne wata nau'i ne daga cikin ƙabilun girkawa su ne mutane na biyu da suka fara zama a wannan wajen daga nan kuma sai banu isra'il suka zauna a wannan waje tarihin zuwansu wannan waje shine tarihin hijirar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam daga iraq zuwa wannan waje kuma daga baya banu isra'il sun fita daga wannan waje a zamanin annabin allah yaqub lokacin da dan uwansu annabi yusuf ya samu mulki a kasar misr kafin su ƙara da wannan waje akwai waɗanda suka rayu a wannan waje su ne wasu mutane da ake kira da suna jababira wanda banu isra'il suka ji tsoron shiga arbu sham saboda suna wajen suka ce da annabi Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun to wannan ita ce dai biladu sham wanda a yanzu siyasar duniya ta yayyanka kasar sham an fitar da kasar sai da yawa daga ciki akwai kasar suriya akwai kasar lebanon akwai kasar falastin akwai kasar isra'il da makamantansu ba tare da na jamu da magana ba ni aiki na shi ne shimfiɗa wanda zai jagoranci wannan zama kuma shugaban wannan zama ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci babban malami to shi kenan da isra'il idan eh, bai zamanto halattacciya a gare su ba mu a fahimta mu qur'ani ma ya haramta musu wannan kasar qala fa innaha muharramatun alaihim eh, sai kai waqafu tam a wajen muharramatun alaihim kaka kara gaba a <laughs> ah, wanda zai jagoranci wannan zama shine babban malamin mu fadilatu sheikh Qasim Ramadan ɗaya daga cikin limamin wannan waje wanda zai gabatar da mai magana na farko da mai magana na biyu a ƙarshen zama kuma insha Allah ta'ala za mu gabatar da malamai da suke wannan waje amma dai muna yi wa 'yan uwa bishara akwai manya-manyan malamanmu waɗanda sun halarci wannan zama wasu ma suna kan hanya kamar fadilatu sheikh muhammad bin osman dabda in shigo wannan wajen ya mun waya ya dawo daga dutse amma yana kan hanya zai karaso insha Allah kuma duk malaman da suke wannan waje in Allah yadda za mu ba su mintuna madaidaita waɗanda za su ba albarkacin su a cikin wannan mazo'i mai albarka insha Allah da wannan nake isar da abin magana ga babban malami fadilatu sheikh qasim ramadan habibullah domin ya gabatar da mai magana ta farko saddadallahu kudakum ya shekana wa faqakumullah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو مهدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدا آه، في جدار الجديد مدير وزكاة من يمن يمع المجيد المعجرين أكثر ونغلي مدير مصبر بعد الله ونغلي kuma muna roƙo Allah wajen nan Allah a karɓa abubuwan nan ta to alhamdulillah ne mun ne gaba da ya yi da lokaci ba da su da siyasa a halin yanzu a shafu ko kuma Syria wanda a fito yanzu za da jinkirin sauraron wato a samu buɗi a samu sauci a samu yayewar masifa shi da ibada to menene darasin za da ɗauka a abin da ya fara sha an daɗe ana sauraron wani rana da to yi zama darasin da mu ɗauka shi don kira da tsari nuna yun a daga zai zama sai a fara kanta masu bukanda Ko ba sai na gama ta fi a wani wani ba na tabbata duk wanda ke wajen nan ya san malam ba ba ko wani da za a shi ne wani wani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 kamar da dan waye bayanin munasaba ta wannan haduwa dalili ne na a aure da ya gare mu ya ga malamin mu Sheikh Abdulkadir Ismail insha Allah ta'ala gobe za a daura aure muka haɗu da mu taya su murna sannan kuma mai amfani da wannan dama domin tunatarwa da kuma faɗakarwa akan wannan maudu'i da aka zaɓa kuma an dace da zaɓar wannan maudu'i a wannan lokaci domin duk masu rubuta tarihi na wannan ƙarni tabbas za su shigar da wannan al'amari da ya faru a cikin mafiya muhimmanci ko daga cikin masu muhimmanci na al'amura da suka gudana a wannan ƙarni shine yayiwa da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ga mutanen Siriya daga wasu jababira azzalumai waɗanda suka kai wajen shekara 60 kusan 60 suna cin zali da cin zarafi da ta'addanci ga mutanen Siriya Allah cikin hikimarsa bayan tsawon zamani da aka yi ana gwagwarmaya sai gashi Allah ya kawo yayewa haƙuri da mutanen siriya suka yi tsawon wannan lokaci da gwagwarmaya da suka yi domin ƙwato wa kansu yanci abu ne wanda ya kamata a yi dirasarsa a karanta shi a natse domin ya zamo wato izina musamman ga al'ummar musulmi a wannan zamani da muke rayuwa a sassa da yawa na kasashen musulmi inda azzalumai suke cin zalin mutane kuma suka hana tabbatar da dokokin Allah a bayan ƙasa in muka duba ɗaya ɓangaren kuma za mu ga cewa wannan mawdu'i intizar alfarj ba da shidda ta ibada jira da dako na yayewa bayan kunci ibada ce ya dace da mu kan muhalin da muke ciki a wannan ƙasa tabbas an daɗe a wannan ƙasa al'amura suna tafiya ba a tsarin da ya dace a yi tafiya a kai ba al'umma ta najeriya musamman mu musulmi a nan arewacin ƙasar nan al'amura su ne mana mun an samu a kunci kwarai da gaske kuma ƙuncin ƙaruwa yake yi yauman ba da yau to yana da kyau mu ɗauki wa'azi da cewa jira da haƙuri na yayewar damuwa da kunci mu sani mu a wajen musulmi ibada ne ibada ne mu sani sai yana daga cikin kamala ta imani na bawa cikar imanin musulmi shine yayi imani da kaddara abinda Allah ya kaddara ya hukunta kuma yadda cewa Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da yake faruwa yana gudana ne karkashin ikonsa tabaraka wa ta'ala kuma duk abin da ya samu bawa lalle daga Allah ne wannan yana cikin babin imani da kaddara kuma Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da yake gudanarwa ce ne alhakim mai hikima cikin al'amuransa baya nufin komai ga bawa face alkhairi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ajaban li amri mumin kai mamakin al'amarin mummuni sai ce inna amrahu kullahu khair duk al'amarin mai imani alheri ne gare shi dama kuma al'amarin iri biyu ne ko dai ya samu kansa cikin ni'ima ko aka san haka sai ma'aikin Allah ya ce walaita zalika li ahdin illa lil mu'min babu wanda yake samun kansa cikin wannan Fati mummuni shi kadai ne al'amarin sa baki daya alheri ne gare shi ko mai daɗi ko mara daɗi sai manzo Allah ya bayyana wajahi da fuskar kasancewar al'amarin mummuni alheri ne baki daya sai yace in asabatu sarra'a shakar idan wani abu na jin daɗi ya same shi shakara sai i gode wa Allah fa kana khairan lahu sai ya zama alheri a gare shi wa in asabatu darra in kuma wani abu ne na cuta ya shafe shi sabara sai ya haƙuri fa kana khairan lahu sai ya zama masa alheri kaga wannan hadisi yana bayyana cewa duk abin da ya samu mummuni alheri ne domin mummuni yana daukan duk abin da ya same shi Allah ne ya rubuta masa saboda haka in alheri ya zo ya san ba dabarar sa bace daga Allah ne sai wa Allah godiya idan kuma aka ne ya same shi abin da yake na jarabawa abin da ke na kunci ya san daga Allah ne kuma ba abin da Allah yake niki gare shi da wannan face alkhairi sai ya haƙuri kuma ya samu lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisi cewa in dai kana da imani sai an jarrabe ka ma yazalu albala bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi mummuni ba zai gushe ba ana jarraba shi a cikin kansa da iyalansa da dukiyarsa sai manzo Allah ya faɗi hikima sallallahu alaihi wa sallam naunan jarabawa sai yace hatta yalka Allah wa ma alaihi min khati'a a ƙarshe zai gamu da Allah bayan mutuwarsa kenan ba ko kuskure ɗaya tare da shi an yabe masa domin waɗannan jarabawa ɗin da kuntin kafara ne gare shi in ji ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma a wani hadisin shi ma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma yusibul muslim min hammin babu wani abu da zai shafi musulmi na wata damuwa wala hazan ko bakin ciki wala wasab ko wata wahala wala nasab ko wani ciwo ko wata wahala ya yace wala adan ko wata cuta da za ta shafi mai imani ya yace hatta shauka yashafuha har kaya da zai taka illa kaffarallahu. biha min khataya face sai Allah ya kankare masa kurakuransa da wannan kinan daga hikima ta jarraba bawa a jefa shi a cikin kunci shine takfiran a a kankare masa kurakuransa Allah cikin hikimarsa yana jarrabar mummuni da wahalhalu da kunci da jarraba iri-iri dan ya kankare masa zanubansa kamar da wani hadisi ya tabbatar wani lokaci kuma za a jarrabe mai imani don a ɗaga darajarsa kuma a ƙara masa daga cikin ayyukansa na alkhairi da ladansa shi ya ma Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya jarrabawar mafi girma ake wa mafi daraja a cikin bayi su ne annabawa da manzanni su mai ne ba sa kure ba sa saba wa Allah to amma sai a jarrabe su don a ɗaga darajarsu a ɗaukaka darajarsu kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam ce a shaddun nasi bala'an al'ambiya waɗanda aka fi jarabawa mafi ƙololuwa su ne annabawa sai ce sun mal'amsal fal'amsal sai kwatankwaci sai kwatankwaci wanda suke mutanen kirki kaga waɗannan ana jarabarsu ne domin a ɗaga darajarsu daga cikin hikima ta jarabawa hakanan bayan Allah nagari Allah yana jarraba su domin ya ƙara ɗaukakawa daga darajarsu sannan yana daga cikin hikima ta jarabawa domin tamhisi da tantancewa da rarrabewa tsakanin masu gaskiya da waɗanda suke ba gaske suke ba ƙarya suke cikin abin da suke da'awa ma'ana mutane sukan samu kansu a yanayin da za ka tadda mutane suna da'awa ta baka kowa ya ce shi ne shi ne ya ce shi ya fi kowa tsarki shi ya fi kowa daidai shi ya fi kowa da makamantan wannan to Allah sai kawo jarabawa domin ya tantance tsakanin masu gaskiya da makaryata shi ne faɗin Allah ta'ala a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mutane suna zato ne za a kyale su dan sun ce amanna mun yi imani ba tare da an jarrabe su ba sai Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qabli ai kafin ma waɗannan na yanzu an jarraba na baya kafin su me hikimar jarrabawar fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin dan Allah ya bayyana da masu gaskiya kuma ya bayyanar da makaryata saboda haka cikin hikima ta ibtila'i da Allah yake sanya mutane a cikin kunci da jarrabawa shine domin liyumayyiz Allahu al min at-tayyib Allah ya tantance tsakanin alkhabith wanda yake mummuna daga wanda yake tsarkaka Allah tabaraka ta'ala ya bayyana mana cewa wannan duniya da muke rayuwa a ciki tabbas za a jarrabe mu a cikin ayoyi da yawa a cikin alkur'ani dan ka shirye cewa zaman duniya yana dauke da kalubale da yawa da kunci da yawa amma duk wannan jarrabawa ce da Allah zai yi wa bawa domin waɗancan hikimomi da muka bayyana wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin wala nabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum za mu jarrabe ku hatta na'lam al-mujahidin har mu bayyanar da masu tsayawa akan tafarki na gwagwarmaya da riko da gaskiya sannan kuma mu bayyanar da masu haƙuri a cikinku sannan mu bayyanar da waɗanda suke za su yi juriya su yi haƙuri daga jarabawar da aka yi musu to saboda haka jiran dako na yayewar wato kunci izuwa ga faraj izuwa ga wato samun fita daga irin wannan ibada ce tabbas abin da yake tabbatar da wannan shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yace wa'lam anna fi as-sabr ta kira takrah khairan kathira manzon Allah yake ka sani cewa haƙuri anna fi sabri ta kira a kan abin da ka samu kanka a ciki na kunci abin da kake ki khairan kaseeran akwai alheri da yawa a ciki wa anna an-nasra ma'a sabri kuma nasara tana tare da haƙuri nasara tana tare da haƙuri wa annal faraja ma'al karbi sannan yayewa yana tare da bakin ciki inda aka samu bakin ciki alkawarin Allah shine zai yayi wannan bakin ciki sai ce wa anna ma'al usri yusra kuma lalle tare da kunci akwai yayewa akwai sauki kaga wannan hadisin shi yake nuna maka wannan take da aka ce intizarul faraj ba da shiddata ibada Da dako da jira na yayewa kunci bayan wahala wannan ibada ne domin gashi manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama cewa yin haƙuri da kuma jiran yayewa akwai alheri mai yawa a cikin gare ka sannan mu sani cewa kamar da muka bayyana manya-manyan bayan Allah annabawa da mursalai an jarrabe su duk abin da za ka yi tunani na kunci ka duba wani daga cikin mursale ko annabawa ya samu kansa a wannan halin in ka jero annabawan Allah tun kan annabi manzanni tun kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi kowane daga cikin zagaya ratsa wata wahala da kunci kuma Allah ya yayi masa wannan kuncin domin Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin yayewa yace ja'alullahu ba'da usrin yusra Allah ya yi alkawari da sannu zai sanya yayewa bayan kunci da wahala shi yasa hadisin da na karanto manza Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama wa anna al-faraja ma'a karbi wa anna ma'a usri yusra kuma annabawa idan ka duba kamar yadda na faɗa inda zamu jero su za a ga babu wani kuncin da yanzu bawa zai samu kanshi a cikin wanda wani annabi cikin annabawa ko mursali manzo cikin manzanni bai rasa irin wannan wahalar ba ko bai ga irin wannan kuncin ba da yawa ga ta in mun karanta tarihin annabawa za mu gani annabi musa alaihi salam da mutanensa sun samu kansu a rayuwa ta bauta da kuntatawa daga fir'aun wanda yake alzalimi baka ba wani abin da zaka yi tunani na kunci wanda ba a nuna banu Isra'ila a Misra ba domin karshe dai ai ba abin da yafi kunci a ce a dau yaron jaririn da ka haifa a yanka shi karshen zalunci kenan karshen kuntatawa kenan ko a maida matan matanka da ayyanka mata a maida su bayi ba abin da yake na kuntatawa da ya wuce wannan da za a yi wa dan adam to banu isra'ila sun rayu shekaru da yawa a cikin wannan kunci amma Allah ya yaye musu wannan damuwa bisa alƙawarinsa da ya ja'alu Allah ba'da usrin yusra Allah ya yaye musu wannan kunci din Allah ya tsamar da su daga takurawa da zalunci na fir'auna Allah ya gadar musu da ƙasa suka zama Allah ya ba su ƙasar da suke tasace ce suna rayuwa cikin yanci annabi annabi Yunus alaihi salam ya samu kansa cikin jarabawa mai girma ta yadda kifi ya haɗiye shi wanda wannan yana daga cikin jaraba da watakila cikin 'yan adam ba a baka labarin wani ya samu kansa cikin irin wannan ba duk irin kuncin da zaka shiga bai kai a ce kifi ya haɗiye ka ba ka zamo a cikin kunci na batnul hut an أن كان من المسبحين للبث fi بطنه ila yawmi yub'atun Allah ya yaye mata wannan kunci saboda me ya koma zuwa ga Allah ya nemi yayewa a wajen Allah kuma Allah ya amsa masa addu'arsa Allah ya yaye masa damu annabi Yusuf alaihi salam ya samu kan cikin kunci da yawa ƴan uwan suka jefa cikin rijiya babu kuncin da ya kai wannan cikin duhu rijiya yana yaro karami Allah ya tsamar da shi sannan bayan ya koma ƙarƙashin <clears throat> sarkin misira aka yi masa sharri aka tashi a fursuna tsawon shekaru waɗannan duk hali ne na ƙuntatawa da ƙunci da waɗannan manzanni suka samu kansa a ciki to kuma ina in ka dawo wajen annabawa na banu isra'ila da mutanensu suka sa su a gaba Allah ya ba mu labari cewa wa yaqtununa al-anbiya bighairi haqqin suna kashe annabawa ba tare da hakki ba ba tare dalili ba annabi yahya alaihi salam yankan rago akai masa duk wannan alamomi ne na cewa bayan Allah zababbu sukan samu kansu a cikin hali na kunci amma Allah yana yaye musu da suka yi haƙuri suka koma ga Allah suka roƙi yayewa a wajen Allah sai Allah yake ba su mafita imamu mali ya rawaito a muwatta daga zaid ibn aslam yake cewa kataba abu ubaid ibn al-jarra ila umar ibn al-khattab da aka je yaki aka shiga hali na kunci sai abu ubaid ya rubuta umar dan khattab shine aka dankawa jagorancin rundunar ya rubuta masa wasiƙa lokacin da suka samu kansu a cikin tsoro da takura da da wato yawan abokan gaba suka shiga hali na kunci cewa garumawa sun yi wato haɗo baki ɗayan ƙarfinsu suna so sai sun ga bayan wannan al'umma sai umar ɗan khattab ya rubuta abu ubaida yake ce fa innahu yace amma ba'd bayan ya wato yana bashi amsa kenan yace bayan haka yace fa innahu mahma tanzil ko mahma yanzil bi 'abdin mu'minin min manzil min manzil shiddati yace ka sani ya kai Abu Ubaida Bi yadda bawa mummuni zai samu kansa a cikin hali na kunci yace yaj'alu Allahu ba'dahu farajan alkawarin Allah shine zai ba wannan bawa yayewa daga wannan kunci sai ce wa innahu lan yaghliba usrun yusrayn kuma babu yadda za a yi kunci ɗaya ya rinjayi sauƙi biyu domin inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra sai yake wa anna Allah ta'ala ya kulu fi kitabi Umar yake ga Abu Ubaida kuma ka sani Allah ta'ala ya faɗa a littafin sa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru ya ku masu imani ku yi hakuri ku jajirce wa rabitu ku yi ribati wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah dan ku samu babban rabo a wajen kaga wannan wasiƙa ta Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana gaya wa Abu Ubaida cewa yana tuna masa wannan alƙawari na Allah domin yana cewa mahma yanzil bi abdin mu'minin min manzil shiddatin yaj'alu hu ba'dahu faraja duk halin kunci da bawa zai samu kanshi Allah ta'ala zai yayi mata saboda haka intizarul mu'min li farajillahi ta'ala dakon da musulmi zai yi mummuni domin yayewa na kuncin da yake ciki alama ce ta imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin alkhairi ga bawansa ko da ko ya jarrabe shi jarrabawa mai wahala shi yasa kowane lokaci mai imani yana komawa zuwa ga Allah kuma yana yaƙini akan wannan alkawari da Allah ya yi cewa zai yayi masa dukkan damuwa kuma zai yassare masa duk abin da yake mai wahala shi yasa annabi yakubu alaihi salam Allah yake ba mu labari lokacin da ya rasa ƴaƴansa guda biyu wanda yake kauna annabi yusuf da dan uwansa da yake kokawa aka zarge sai ce inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu ai ba da ku nake ba Allah da yayi min alƙawari shi nake gayawa kuma Allah ya alƙawari za ta dawo sun dawo ko ba su ba sun dawo a bisa matsayi ma mai daraja kaga sai yake nuna mana cewa in dai ka koma ga Allah to alƙawarinsa tabbas ne duk da cewa annabi Yaqub annabin Allah ne yana da yaƙini ya san abin da Allah ya faɗa tabbas ne kuma haka Allah din yi masa alƙawarin cewa zai yayi yace Allah zai dawo mun da su kuma Allah ya damar da su to haka ake bukata mai imani ya kasance dangane da hali da zai samu kansa a cikin kunci ya san cewa jira na yayi wanda yake yi ibada ce gare shi domin wannan jira da yake yi yana jira ne daga wajen wanda yake iya yayewa ma'ana ya yanke alaka da dukkan wani daga bayi ya yi da cewa Allah shi ne zai kawo mata yayewa daga halin da yake ciki na kunci kuma wannan yana daga cikin karfin imani na cewa yayin da aka jarabi mutum ya yanke alaka da kowa ya dace babu wanda zai yayi mata wannan damuwa in ba Allah ba ta'ala shi kadai saboda haka kaga wannan ita kanta ibada ce shine katul ala'iq bil khala'iq ka yanke alaka da dukkan wasu bayi ka maida al'amarinka ga Allah cewa a wajensa kake yayewa. wannan ibada ce ka juyar da zuciyarka zuwa gare shi kadai ka yadda da cewa babu wanda zai iya yayi maka wannan damuwa ta ka in ba shi ba kaga wannan ibada ce haka nan kuma jira na yayewa daga dukkan kunci ibada ce saboda yana daga cikin ifradullahi ta'ala bin rububiyya shine mai kaddarawa shine mai hukuntawa ka yadda da wannan mai gudanar da al'amura shi yasa ka koma gare shi kake jiran yayewa daga gare shi kadai subhanahu wa ta'ala wannan ibada ce ga dukkan ainihin wanda yake jiran yayewa daga dukkan kunci sannan intizarul faraj dako na yayewa yayin da ake cikin kunci yake fihi mu'ayashatun wa tazawwuq li ta'mi ma'ani asma'illahi al-husna wato yayin da kake jira na cewa Allah zai yaye maka damuwa a cikin wannan akwai bauta wa Allah da sunayensa kyawawa domin ka yarda da cewa daga cikin sufofin Allah ta'ala shi mai rahama ne mai jin kai ar-rahman ar-rahim me ma'ana ar-rahman ar-rahim wanda yake jin kambawa, in dai mai jin kai ne ka gamsu da Allah ta'ala ya sufanta da wannan ba? to ka san cewa zai yayi maka dan mai jin kanka ne shi yasa manzo Allah ya bayyana mana yace lallahu arham bi hadhihi min waladiha lokacin da wata mata ana cikin jama'a sai ɗanta karami ya bace a cikin taron jama'a sai ta dinga yawo tana duba dama da hagu tana neman ina dan yake cikin damuwa manzo Allah yana kallon wannan mata hankalinta a tashe kuma mutane sun lura da halin da take ciki na damuwa cewa ina danta yake tana ta neman dan dama da hagu tana cikin damuwa can sai ta gano dan? sai ta yi maza ta je ta rungumo dan ta rungume shi sai manzo Allah yake cewa ku duba wannan matar yanzu kuna jin tana za ta dau wannan dan nata ta jefa a cikin wuta suka ce kallon ya rasulallah ita take son wannan dan? da irin wannan yadda take kauna ai ba za ta yi ba take jin kansa sai ce lallahu arham da ibadi min hadi bi waladiha Allah fa yafi jin kan bayi fiye da wannan matar da take jin kan wannan dan da kuke gani kaga kenan intizarul faraj ba'da shidda yana sa bawa ya bauta Allah da ma'anoni na sunayensa kyawawa da tsohonsa madaukaka ka yadda Allah ar-rahman ne ar ka yadda Allah tayyib ne mai tausasawa duk wannan yana cikin ma'anar intizar alfarij ba da shidda ibada sannan yana daga cikin wato jira na yayewa wato bayan kunci bawa zai ɗanɗani daɗin munajati da ubangiji Biyan da kike cikin wahala in kana cikin yalwa bisa al'ada ta ɗan adam yana da sakewa da kuma rashin himmatuwa wajen bautawa Allah da suna da Allah to amma yayin da bawa ya shiga hali na kunci to a lokacin ne zai sake samun kusanci zuwa ga Allah ya kuma samu lazza na munaja din domin a lokacin yana nuna kasawarsa da kuma bukatuwarsa zuwa ga yayewa shi yasa ma Allah ta'ala ya bayyana cewa babu wanda yake dede kauna daga rahmar Allah sai mutanen da suke kafirai la yai'atu min rauhillah illa alqawmul kafirun kuma Allah yake ba mu labari a harshen annabi Ibrahim alaihi salam kala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun ba wanda yake deba kauna daga rahmar Allah da yayewa daga dukkan damuwa da bawa yake ciki sai mutane wanda suke ainihin wato tababbu yan uwana yana daga cikin kasancewar intizar alfaraj da shidda dako na yayewa a yayin kunci akwai gaskatawa na abinda Allah ya bada labari da yake inna ma'al usri yusra da faɗin Allah ta da alullahu ba da usirin yusra akwai abubuwa da yawa da zamu fa'idanta daga jiran yayewa a halin da bawa yake cikin kunci wannan kaɗan ne daga ciki alhafiz ibn rajab Allah ya masa rahma karshen abin da zan faɗa kenan Allah gafarta malam a cikin jami'ar al-ulum wal hikam da yake sharhin hadisin وأن, مع ال... وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا يكي سوى الحافظ ابن رجب يكي سوى وهذا يشهد له قول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد سوى فإن من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أقوي آية ذات فسر مكونا yace shine fadin Allah ta'ala wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha shi Allah ta'ala shine wanda yake saukar da ruwan sama min ba'di ma kanatu bayan bai sun bai kauna wa yanshuru rahmata yake daidaita rahmata wa huwa al-waliyyu al-hamid shine majibincin al'amuran bayi abin yabo abin godiya wa qaulin nabi alaihi salatu yace da fadin manzon Allah kamar da yake mutanen Imam Ahmad الحديث أبو رزين يكفي ومن ذا الله يأتي ضحك ربنا من قنوط عباده wa qurbi ghayrihi Allah ta'ala ya ce yace ya yi murmushi wannan haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi cikin wannan hadisi ingantacce min kanu ta ibadi yadda bai suka dai bai kauna wai sun manta ne da rahmar Allah sun manta ne cewa Allah mai yayewa ne Allah ya yi mamaki ta yaya bayi bayan Allah ya gaya muku cewa shi yana yaye dukkan kunci kuma har wani zai dai bai kauna manzo Allah yake cewa zahika rabbuna min kanuti ibadihi ta yaya bai za su bi kauna alhali Allah ya musu alkawari sayaj'alu Allahu ba'da utrin yusra ta yaya suke bi kauna da kuma kusanci na canjawar al'amara. da Allah ya alkawari gare su sai wal ma'ana abin da yake nufi annahu ta'ala ya'jibu min kanuti ibadihi inda ihtibati al Allah yana mamakin yadda bai suke ɗebe kauna idan Allah ya rike ruwan sama anhum ma'ana gabarinsu, su wa kanutihim wa ya'tihim min ar-rahma ta yaya suke ɗeba kauna daga rahmar Allah wa qad iqtaraba waqtu farajihi wa rahmatihi al'ali lokacin rahmarsa da yayiwa ya zo dab kenan ma'ana in tura ta bakin bahaushe in ta kai bango to a ka'ida ta ubangiji yayiwa ta zo ke haka ka'ida take shine abin da Hafiz Ibn Rajab Allah ya masa rahama yake cewa yake cewa wa qad iqtaraba waqtu farajihi wa rahmatihi li ibadi bi inzalil ghayth in bayi sun ɗaiba wato sun kai gaya na cewa tunanin ina ha mafita take sai Allah ya kawo mafita shi ne fanin Allah wa zulzilu hatta ya ƙular rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله تعالى يسمي ألا إن نصر واتو في أنكي حالنا واتو غاية Allah ya kawo mafita. sai yace wa taghyirihi li halihim wa hum la yash'urun Allah yana canja halin bayi alhali ba su sani ba shine yace fadin Allah ta'ala fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadi idza hum yastabshirun sai wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi lamublisin wato wannan Allah yana nuna mana dabi'ar mu ɗan adam yadda muke ɗeba kauna alhali Allah ya mana alkawari wannan mawdu'i lallai alamarsa ta zahiri shine abin da ya faru a ƙasar Syria hmm. shekara 60 suna haƙuri da jira ashe ba a ɗeba ƙauna daga rahmar Allah amma a kwana bakwai ko ƙasa da haka Allah ya yaye wannan musiba ta shekara 60 a ƙasa da kwana bakwai lokaci ɗaya sai Allah ya kawo musu agaji da tanyo Allah ya yaye musu wannan musiba ta zalunci da ake musu mu ma ba za mu ba kauna ba duk da cewa yanayin da muke ciki mu ma yanayi ne mai wahala amma muna kyautata wa Allah zato domin Allah ya yi mana alkawari mun karanto ayoyi Allah zai yayi haka manzo Allah ya gaya mana Allah zai kawo mana yayewa kunci da muke ciki da zalunci da lalacewa al'amura lokaci ne Allah zai kawo yayewa muna addu'a muna roƙon Allah ya kawo mana wannan yayewa Allah ya kawo mana kamar yadda Allah ya azurta mutanen Siriya, ya azurta su a cikin bayan yayewar wannan cikin kwanaki bakwai har al'amura sun fara dawowa wato abin ban sha'awa al'umma sun dawo hayyacinsu mutane suna kwanciya su yi bacci da munshari yara suna tafiya makaranta an bude kasuwanni an bude sai ka yi mamaki shekara 60 ana cikin kunci amma Allah ya kawo sauki a lokaci kankani to haka al'amarin Allah yake fatan mu Allah ta'ala ya kawo mana yayewa mu ma da dukkan kasashen musulmi kasashen musamman kasar Palestine musamman yankin Gaza suna cikin damuwa amma alƙawarin Allah sai ya ja'alu Allah ba'da usrin muna roƙon ƴan uwa mu yawaita addu'a ga mutanen Gaza hali na kunci da zalunci yau shekara ɗaya da wata wajen uku ko fiye da haka babu ranar da ba a kashe mutum a gazza ba a yanzu da muke magana kusan sulusi na mutanen gaza an kashe su mutum miliyan biyu da kusan ɗari biyu da wani abu kusan sulusi amma alkawarin Allah lalle sun samu kansa a kunci amma Allah zai yaye musu mu yi musu addu'a da dukkan yanuwan uwan musulmi da suke cikin hali na kunci musulmin ruhangiya da suke kasar Burma har yanzu suna cikin hali na kunci 'yan uwanmu a kasar China wanda suke bangaren ainihin wato Igor musulmi wanda ake sa su a cikin kunci da yawa a duniya amma alkawarin Allah insha Allah ta'ala ga mutanen halin da ake ciki a Sudan da makamantansu Allah zai kawo yayewa alkawari ne na Allah zan takaita a nan yan uwa za su ba mu misalai na abin da yake gudana a ƙasar Syria wanda jin wannan zai ƙara mana wato kyakkyawan fata na cewa mu ma insha Allah ta'ala za mu samu kanmu cikin kwanciyar hankali da kuma ni'ima للوأزك بإذن الله وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله بما يبين الصوت الملاعب والقصة الأمنية بسيوة ولكن هو الحياة بسيوة هي عقيدة وما معنى ذلك وأن عقيدة الخارج بما ليس في أي حكم ثم والذين يجري في غير من يجري

قال يا مصر الرجوع الى الله تعالى بسم الله ولا شيء ولا شيء ونقوم على الله تعالى سلمان يا رب ذكر المسلمين بالسوى يتيما يتأمل مع الرب يسكن لله إني أكثر في الدرجة توكيل إلى إلى إلى إلى sulaiman ya gaya masa lallai zai zo mana da abad suna da buri kada su zo ya yi su zo da abu Allah ya iya shi da mutum mun yanke sai yake hasu ana yin cewa duk bala'i ne bala'i da zama cewa kana iya san ko ka da abad wanda ka zo yin sarki zai yi da wannan bala'i sannan kuma ba ne ta gida da kalmar cewa ɗaya da mutum da suka koya shi ne ko bai ne ya mutu da Allah ya karanta za a yi akwai abin da amurka ya faruwa a kan da ana gasi a kenan ba zai fito da ke ba wanda ya sai zai zo koya a yi hawan da fara shan wani ma da ya gaji hawan cewa shi kan su sun aka kuma ya dai amma ga shi ya fara kita ɗan da shi Allah ya yi ba na yi shi a kan lokaci wani ya yi shekara hamsin abu bai taɓa da rana amma a sakamakon wani abu ne ba su yi mana ba sai na ji Allah ya yi sai ya rasa Allah makaranta gidajen abinci an buɗe makarantu an buɗe hanyoyin an buɗe sauri a buɗe rayuwa ta fara dawowa tare da cewa ta ko tsoro a cikin lokacin da kuma da shi ba da ita ba da ya wani bala'i ko mun mutare kawai aka ba ta shafa kai ayyukan sa a Palestine a shiga ka a cikin kenan ba da ba mu ba wani abu ba bar ma ba bar ma cewa mutum a cikin Sudan ba duka a Sudan to wannan da shi ya kaddaba jawabin cewa wannan gyara da ya faru wannan duri da ya faru wannan canji da zuwa sha kuma ko Allah ya wani ba wani kuma wani ba wani cikin bala'i kuma muna ruwa Allah ya kawo irin wannan canji ce da to alhamdulillah ya fara ya cikin jawabi mai magana na mu malami Sheikh Mikwa Abu Ramadan wa ya وأن الأدوات الشيخ محمد رضوان في هذا الشعب والحضور هناك ما تدفع عليه لما كان تجاوز وقت سواه لكن لو تستطيع تفاوض الأوضاع زي الأدوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم inda yawa manya-manyan malamanmu da 'yan wana ɗalibai da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka don mu tunatar da junanmu a wannan mawudu'i mai matukan mahimmanci ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kasancewar lokaci ƙwararre kuma ga malamai sun halatta a bayani da ɗan uwa ya yi allah ya saka masu da alheri mana da samana ali yunus ya yi bayani a kan tsarin yayewa daga allah ibada ce to ya yi bayani mai gamsarwa to yana ganin ni ba zan taɓa wannan janabin ba kawai zan tsunduma a darusa darussa kan abin da ya faru a suriya babban darasi ne fara a suriya wanda ni na godiya ga Allah shine hakan yana nuna gaskiyar wahayi gaskiyar wahayi wato nusus na shari'a gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne maganganun manzon Allah gaskiya ne musamman muna lokaci wanda ilhadi yayi yawa mutum zai zo ya maka inkarin wahayi nuna maka wahayi ba haka bane ba to wallahi wahayi baya karya sai dai in kai ne ba za ka iya ganewa ba to wannan abubuwan da ya faru gare ga suriya wato tabbatar da abin da yake cikin wahayi ne abubuwan da Allah ya ambata mana a cikin alkur'ani suka zo daga cikin ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana taimakon bayinsa mutukar suka shiga suka cika sharadai sai ka su kuma an cika sharaɗan kuma Allah ya taimaka kuma har ila yau a musulman farko Allah ya ba su nasara sun gama da manya-manyan dolonin duniya da ake ganin cewa sun fi karfin a taba su wanda muna da tarihin munafukai abubuwan da suka dinga faɗa game da annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya ba da bisharar bude manya-manyan garuruwa irin su da Rum sai da cewa suna karyata irin waɗannan abubuwa to irin wannan hali ne a yanzu idan mutum ya zo yana ganin dole idan yana so ya karfi sai ya yi kawance da amurka sai ya yi kawance da rasha sai ya yi kawance da faransa ana ganin kawance da waɗannan ma shi ya fi ma a kan ka ƙarfa imaninka da allah ce ga wasu mutane cewa ba su yi kawance da waɗannan ba bilhassani ma waɗanda suka dinga yi musu ruwan lugudan wuta amma wannan bai sa sun razana ba kuma su ma Allah ya biya musu bukatar su Allah ya tabbatar da su yan uwa dukkanin abubuwa da in sun faru a rayuwa a zo a dube su a duba ayi a duba darussuka da hikimomi da suke cikin wannan al'amura abu ne wanda yake mai kyau da farko misali an muka dauki kissar annabi yusuf alaihi salam Allah ya ba mu kissar annabi yusuf da mahaifinsa annabi yaqub alaihi salam da yanayi da suka shiga na kunci na damuwa amma ƙarshe Allah ya nuna irin nasarar da annabi yusuf alaihi salam Allah ya bashi kuma yi kan cewa wannan abin da Allah ya bashi cewa sai da aka fi wa'annan matakai na rashin jin daɗi amma aka sa aka zo shi sa Allah ta'ala bai ba da labarin kissa tun daga ƙarshe har zuwa gunda annabi yusuf ke cewa rabbi da atete atete ne min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith daga nan Allah sai ya dinga faɗar darussa wanda za mu iya fahimta a cikin kissan nan ta annabi Yusuf ta annabi Yaqub Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun da yawa akwai ayoyi da suke faruwa a sammai da kasai suna shuɗe wa mutane amma mutane suna kau da kai ba sa izina da shi Allah yana jin hankalin mu yi izina da wannan kissa ta Annabi Yusuf alaihi salam to lalle baya da darusa akan wasu al'amura da suka faru wannan shine abin da Allah yake neman mumini yayi babban darasi da zamu iya ɗauka a cikin wannan shine wato riko da tsoron Allah da hakuri fadala ta tsoron Allah da fadala ta hakuri wa'annan almujahiduna na kasar Siriya suka ɗauki wayannan shekaru suna fafatawa da irin zalunci da ake musu ba su samu wannan nasara ba sai da suka yi ruko da abin da Allah ta'ala ya gaya mana a ayoyi da dama cewa matukan mumini ya ruko da wannan to nasara tana tare da shi shine a takawa wasu ba tsoron Allah da haƙuri wannan shine babban makami da dukkanin mumini in dai kana da guziri kana da guziri da tsoron Allah kana yin guziri da haƙuri to in Allah ya yarda nasara tana tare da kai Allah ta'ala a cikin alkur'ani yayi mana bayani inda yake fara sahabban manzon Allah in in tamsaskum hasanatun tasuquhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah yana cewa hakika idan wani kyakkyawan abu ya same ku wannan yana munana musu idan kuma wani mummuna abu ya same ku wannan yana faranta musu sai Allah ya ce to amma ga ka'ida ga ka'ida zan ba ku wa in tasbiru wa tattaku idan kuka yi hakuri kuka tsoraki Allah kuka sa takawa a cikin al'amuranku to la yazurukum kaiduhum shay'a kaidin su ba shi cutar da ku a bisa komai ba haka Allah ya faɗa wa sahabban manzan Allah lokacin da lokacin za su yakin yakin Badar haka nan a yakin Uhud kuma gaba da Allah ya fara baya da yawan sahabbai alƙawari cewa ya Allah yi wa annabinsa da sahabban da annabinsa alƙawari Allah zai agaza musu sai ya kawo sharadi ce ke bala in tasbiru wa tattaku in kuka yi haƙuri kuka tsoraci Allah to lalle taimako zai zo muka daga ubangiji to wannan hakuri da tsoron Allah shine babban darasi zamu iya dauka kuma Allah ta'ala ya faɗa waje Allahum a'immatan yahduna bi amrina Allah yana ba mu labarin banu Isra'ila yace waje Allahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah ce manjin ya sun zama jagorori wanda shine abin da yanzu ya faru a Ga gashi nan da suka yi hakuri din suka yi yaƙini da Allah ga nan haƙurinsu da yaƙininsu ya tabbatar musu sannan darasi na biyu da ya kamata mu fahimta a nan shi ne wato ƙarfin imani da tabbatuwa akan addinin Allah ƙarfin imani da tabbatuwa da abin da kai imani da shi a wannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a cikin alkur'ani irin yadda musulman farko suke da ƙarfin imani kuma suke tabbatuwa akan da abin da suka yi imani da shi idan mutum yana da ƙarfin imani babu abin da zai ba shi tsoro yanzu ka duba abin da ya faru ga mutanen siriya mutanen nan kai ma ka san ka ce mutumin da zai yi fada da hukuma ka san duk inda aka ce ana fada da hukuma da wasu mutane abin da yake zuwa kwakwalwa shine hukuma ta fi karfin waɗannan mutanen har ana cewa ai gwamnati ta fi karfin kowa to mutanen nan da zalunci ya kai zalunci ana cin zarafin su, ana kashe su kuma mutumin nan ba mutumin kirki ba ne ba mutum ne wanda yake zindiki wanda bai san Allah ba bai san manzan Allah ba bai san komai ba to ta yaya za a yi su bashi haka suka cewa babu abin da za su yi sai ma kuma suka fito suka yi mukawama ana ganin cewa ta yaya za su yi mukawama da hukuma amma saboda da gaske suke Allah kuma ya Allah kuma ya ga cewa da gaske suke Allah ya ba su nasara sai suka dinka fada da gwamnati suka kusan cimma wannan mutumin a san da suke fada fada bayan karfi na hukuma yana samun taimako daga Iraq yana samun taimako daga Hezbollah shi wannan Bashar al-Assad duk da wannan taimako da yake suke samu daga wayannan mutanen mutanen nan haka aka dinga cin zarafin su amma haka suka dinga haƙuri sai da lokaci kaɗan fakana kaba kaufe a adina su fitima wannan mutumin su fitima wannan mutumin a zalimin amma sai ga wata ƙasa daga cikin manya-manyan ƙasashe da ake ganin cewa sun fi kowa ƙarfi rasha sai rasha ta shigo da rasa ta shigo ta dinga yi musu ruwan bama bamai kowa ya san karfin da rasa take da shi abin ba maki a nan domin gaskiya lamari ni a da ina bibiyar yakin ina yawan shiga ina bibiyar yakin amma lokacin da na ga an musu lugudan wuta rashi ne musu lugudan wuta daga sannan na je da bibiyar yakin saboda zuciyata ta kasa yin tahammuli saboda damuwa da yadda na ga cewa idan rashi ta shiga ta kai musu rugudan wuta sai wayannan hizbin shaifa sai su shigo su zo su kama matansu su yi musu abin da su karkace na kashewa su azartar da na azartarwa mutanen iran su ma su shigo haka hukuma ta shigo amma mutanen nan ba su iya bismika wuya ba wanda a halin da muke ciki irin wannan ana cewa kana mukawama aka ce amurka tana bayan wancan sai kowa ija da baya aka ce faransa tana bayan wancan sai ka ja da baya rasha tana bayan wancan sai a sai a ja da baya amma waɗannan da ike da gaske suke musu ba da baya ba Wani shi nuna mana kan cewa sun yi koyi da abin da musulman farko suka yi sun yi koyi da abin da alkur'ani ya nuna mana lokacin da aka nanta su to su ja da baya tun da rashi ta shigo amma amma bai ja da baya ba suka daba ka faɗin Allah allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يسوكم su ba auliya shaytan bane ba auliya Allah ne inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wannan shine abin da ya tabbata da su abin na biyu faɗin Allah a cikin suratul ahzab ga rasha ta ne ba mamamai ga Hizbillah hezbollah tana shigowa ga iran tana yakarsu ga hukuma tana yakarsu amma wannan bai sa sun ja da baya ba ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوهم إلا إيمانا وتصديقا دون أحزاب دين أحزاب دين da kowanne a ciki ana ganin mai ƙarfi ne amma bai sa mutanen da sun sinja da baya ba haka suka dinga yi har sai da Allah ta'ala ya ga cewa da gaske suke yi Allah kuma ya taimaka musu daga cikin darussa da za mu iya samu a cikin wannan shine wato yawaita kisa yawaita yawaita kisa ai ta kashe ku ai ta kashe ku ai ta kashe ku to wannan baya nuna kan cewa kun yi wuya ba ku san inda nasarar take ba da mutanen Siriya sun bi yawan kisan da ake musu da yanda ake karar da su to da tilema sun mika wuya ba amma wani bai sa sun mika wuya ba bai sa sun mika wuya ba kuma wannan shine abin da Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani lokacin da aka yi yakin uhud Allah ta'ala ya faɗi hikimomi da suka faru a yakin uhud wanda in ka ji wannan hikimomin sai ka ce ma nasara ko kuma wato wato karaya da aka samu daga bangaren muminai suka ce lalle gwandama da aka samu wannan karaya din saboda mai hukunce-hukunce na shari'a da suka bayyana da kuma hikimomi da darusa waɗanda suka biyo bayan wannan karaya da aka samu a yakin ahza a yakin uhud domin darussa da suka biyo sahabban annabi suka samu su darussa wanda wannan darussan su suka taimake su har zuwa ƙarshen rayuwarsu shi ta tun daga inda Allah ke cewa idza galauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital daga nan ka je ka karanta aya guda 60 da yan kai har zuwa ƙarshe duk darussa ne Allah yake bayarwa da wanda musulmi zai amfane shi sakamakon abin da ya faru a yakin Uhud to daga cikin wannan darussa da suke ciki suna da yawa to mutanen Siriya sun yi amfani da wani darasi darasin kuma ya amfani su lokacin da aka dinka karkashe su din nan abin da kawai me za su yi sai suka koma ga Allah suka dinga neman istighfari wanda mun ga irin bautar da suka dinga yi suna ganin wannan kisan da ake musu ko daga bangaren su ne ko daga bangaren su ne me za su yi su koma ga Allah su koma ga Allah zaka gansu yau suna yin sallah zaka gansu suna alkunutu kullum haka zaka gansu wannan sai suka ɗauki darasi daga cikin abin da Allah ya faɗa wa sahabban manzan Allah da Allah lokacin da aka samu karaya ga mutanen Uhud a yakin Uhud dan ya kururuwa cewa an an gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama hakan ya samu rauni ga wasu mu'minai wannan ne yasa wasu daga ciki sai suka yi rauni daga cikin musulmai sai suka yi rauni wasu ma suka ajiye makamansu ma wasu ma suka juya da baya to bayan an gama Allah sai ba da darasi yace wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribiyuna kasir annabawa nawa ne wanda suna da magoya bayan su amma aka kashe su da yawa a wata a wata a kira nashi da sauransu wa ka ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribiyuna aka aka kashe qatala ahu suka yaki tare da shi ma ahu aka kashe da yawa daga cikin biyuna. amma Allah yake yawan wannan kisan da aka yi musu fama wahanu wa mastakanu fama ufu wa mastakanu fama wahanu lima asabahum fi sabilillah fama wa a wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu nabiyyun kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin me suka yi wa ma kana qawluhum illa an da ana yawan kashe su waye yake bada yake bada karfi waye zai ba ya zama a kashe su Allah sai to wannan kisan da ake mana lalle mu koma ga Allah zunuban mu ne da takaitawanmu ne yasa wannan wannan abin ya same mu Allah ya ce saboda haka Allah ya ba mu labarin irin waɗanda suke tare da annabawa dinnan an kashe su da yawa amma wannan bai sa sun yi rauni ba sun miƙa wuya sun raurana suka ci gaba da yaki suka yi haƙuri Allah ce abinda suka dinga cewa wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana ansurna ala alqawmil kafirin addu'a ko suka dinga yi abinda suka dinga suka dinga yin wannan addu'ar suna yin da kan cewa ko akwai sakaci gare su Allah ka gafarta mana zunubanmu kuma wannan shi ake so duk mumini ya dinga wannan ko ya ka cewa ka samu matsala a cikin rayuwarka to koma ga Allah ko ya ka samu dangarda a rayuwarka koma ga Allah da aka kashe su da yawa suka ce Allah ka gafarta mana ka gafarta mana zunuban da muka yi da kuma wa itarafa da muka wuce gona da iri a cikin al'amuranmu Allah ka tabbatar da riga mu Allah ka taimake mu ga mutane wanda suke kafirai duk da an kashe su da yawa sai Allah ya ce fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirah Allah ya ba su sakamako na duniya kuma ya ba su sakamako na lahira Allah ya karbi shahidai a cikin su kuma ya ba su nasara kamar yadda ya faru a Syria Allah ya karbi shahidai daga cikin su kuma ya ba su nasara duk da ake lokaci ya gure mun amma da Allah akwai abu guda daya za a yi mun afuwa abubuwa suna da amma dai wannan ban dauko wannan shine daga cikin darasi da za mu fahimta a cikin wannan abin da ya faru siyasar duniya akwai siyasa mai ƙarfi da ake roɗar murmai ake roɗar musulmai irin wannan siyasa ga ana cewa hasilin asad ai makiyin isra'ila ne yana yaƙi ina yaƙi da isra'ila makiyin isra'ila ne ƙarya ne ƙarya ne yanzu abin da ya faru shine a lokacin da suka cin masa yana da gurare wanda yake yin wato wato kimiyya wannan ike ike ike yin kimiyya wato ike yin abubuwan da yake kashe mutane a'a abana abubuwa na jafi din nan kamfanoni da yake da su wanda ake masana'antu ne wanda galibi kawai ake yin makamai masu guba makamai masu guba ke kashe bayan Allah amma wai wa'ina ana cin masa sai ga Isra'ila ta zo tana tana tana yin tana sakin bamamamai a nan gurare me yasa tinda bata yi ba me yasa tinda bata yi ba Tana ka san ƙarya ne a wai saboda me saboda yanzu mujahidun sun kwace kasar nan guraren kera makaman da guranen da ake yin makamai masu guba yanzu zai koma hannun mujahiduna ashe kenan ba mutanen siriya ne makiyansu ba wa'annan mujahidu su ne makiyansu su ne makiyansu saboda haka saboda haka duk wani abu da za a dinga yi na siyasar duniya abu ne wanda yake da yake da wahala to amma irin wannan abin da ya faru a Syria babu lokaci da zan faɗi wasu abubuwa da suka faru musamman ma abin da ke faruwa da Iran da Hezbollah da sauransu wanda za ga duk ƙarya ce amma wannan yakin ga wanda yake ya ji shi ya ga abin da ya faru a yakin kuma ya ga abin da yake faruwa a yanzu ya san cewa ƙarya ne kuma wannan shi ke nuna mana kan cewa kamar yadda Allah ya fara mana a cikin suratul al-imran a cikin darussa da za a samu a karaya da aka samu a yakin uhudu ne ta nan za ka gano munafikai za ka gano munafikai ta nan za ka gano hakikanin al'amari shi sa Allah yake cewa ma kana Allah li yadhara al alama an ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghayb walakin Allah yajtabi min rusulihi mai yasha' Allah bai ma Allah Allah bai zama da ban mu'mina akan yadda suke ba a'a sai ya kawo wata qadiya wanda za a rabe mutumin kirki da ba mutumin kirki ba mai gaskiya da kuma makaryaci Allah sai ya kawo wata qadiya da zai bambance wannan ya ce to mun kuwa Allah ba zai tsinkayar da ko abu tsagaibin sa ba amma dole sai Allah ya kawo wani al'amari da zaka gane ƙarya sauraka idan da wasu na dauka hafiz al-asawai yaƙi ike da isra'ila a bishar Hassan yaƙi ike da isra'ila to wannan abin da ya faru ma kana Allah li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabith min at-tayyib wa ma kana Allah li a kuma al-ghaib Allah ba zai tsinka da ko gaibu ba amma zai yi abubuwa wanda za ku gane cewa ga daidai ga kuma abin da ga kuma abin da yake ba daidai ba

kuskure ba zuwa a ne biya ne kuma da da a kan wanda ya wuri kawai kusurwa a nasara ne da allah amma zanen da ya ce mutane sai shi ma ya yi tabara da cewa da mahimmiyoyin da allah ya nuna wanda ba da kawo mana misalai su biyu su da islam da zan su ya kuce da kawo mana cewa babban abin da za mu ɗauka a duk da kuma kodin kawo ciwo a saboda wata وما يحصل سوء المال وأن جرسك من العلم وأن جرسك دون وحالة مثلا الاستشجاع وأنا كلام لا يكلم مثل الوشيع دل أبدا جرسك بالشيء الدواء المعتاد يعني حتى حاسة ما ترى في السيد خدا كله ثم أعوذ بالله وإنما المعنى البال والثاني سوى كل ذلك الحكومة لها ولو ذلك الحكومة أنا إذا حكومة نبيو تعالى أسنا بارك الله وبارك هو نقول عند الله أسنا وبارك هو نقول تعالى تلك وانا يكون مستعد الشافع لا ننتقل كل حسن الله غير وجهه ومن الجنسية وكان قلب الإيمان أنا ما لازم أن أسنا في اليوم السوا رسم في سويا قلب الإيمان الذي تعيشه في سويا يأتي جسد ذاك ويعرف في عمر الشام ce, duk tsawon jira mutum da aka yi wani yau da rika bakare ya bakare ba wahala da azaba da ɗan da duka da jema mutum kamar masu kowa bai sa su zai yi musu korona an da su ba da yake za a ɗauki darasin da yi ba a iya kawo kuma cewa mutane sha shi ta ɗauka a da kusa da ɗauka da mutum ya da baya ba a mutum kowa Allah su ne istifari su ne kowa Allah su ne yanzu mutum هو مثلا الضغط اللي بلغ شخص يكون عايش من شيء من ضروره هو لا شيء اذا ولا انت داور شيء وانت تاخذ هو هو ديوان الاستاذ قرونيا لا هو بيان لا هو بيان انا اين انا يقدر ابا جت اول ما وجه فيها هو هو مش اللي كان في دواء ولد اجل وين الحوادث الصغيره والامام الثاني لانه قرونيا لكما سيمو الاخر يقول لك هو قبل الانسان موقع أو مدفوع أما الخير الغاية أن أدرس إلى إليك المؤمنة كيف نستطيع ذلك وكذا يبقى تريد بعض الأفضل من الرجال الخير إن هو لا شغل شما زي زي كوالي معتدى تكدسة شيخ من هذا المحل الإيمان من أفعال المؤمنين هو أربعة والله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه malamai sun yi bayanai wanda kuma hakika sun wadatar Allah ya sa mana albarka a ciki ah, a cikin bayanan da malam Ali Yunus ya yi ya yi bayanai masu matuƙar muhimmanci wanda ya nuna irin wato zalunci da mutane su samu kansa a ciki a zamanin Fir'aun inda za a ɗau mutum a yanka matsansa kirki na kallo abin da ya wannan bala'i a ɗau ‘ya'yanku mataye da ‘yan uwanku da komai a mai da su bayi to amma fa duk wannan bautar da ake wani mutane a yanzu a wani lokacin na fir'auna idan ka ɗauki wannan yanayin kusan da inda ake a ƙasashe da dama to kusan abin babu bambanci to amma mu alhamdulillah ina faɗa na sake faɗa tirar da Allah ya mata zaman lafiya tare cewa duk wani alkhairi ga. mun samu kanmu a ciki to mu abin da Allah ya faɗa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah daga Allah ne amma ba dan masu da'awar suna kaunar mu ba saboda haka Allah subhanahu ta'ala bai cancanci zamana shi za mu fi ba sannan abu na gaba wato ita wannan ƙasa ta sham manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dama ya faɗe ta a hadisai da dama kuma ita ce ardul mahshar ita ce ƙasar da annabi sallallahu alaihi yake cewa yayi mafarki kamar abin da mutunci ke dogaro a kansa an ɗauke shi da ƙarshen matashinsa ice saboda haka sai na ɗauka cewar kamar Allah ya watsar da mutanen duniya ne ice na ringabin wannan abin sai na ga Allah ya kashi ƙasar sham ita ka saboda haka a ƙarshen duniya sanda fitintun za su yawa to imani a ƙasar sham zai kasance saboda ƙasar sham ƙasa ce ta masu imani ƙasa ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin cewar a cikinta mutanen da ko duniya za ta halitta ta haɓar da su wannan ba zai shigar da su ba ka ce musu mutanen kirki ne ko karka ce musu wannan ba za su fasa abin da suka yadda za su yi saboda Allah ba kuma Allah ba zai fasa ba su nasara ba saboda haka wannan shi zai baka sirrin wato rikicewar turawa sun yadda su bayyana a makaryata muciya amana akan duk abin da suke faɗa na 'yancin ɗan adam da waye da waye in dai abin shafi musulmi ko musulunci musamman a gabas ta tsakiya musamman a ƙasar sham to ba su yadda ba za su ba duk taimakon da su ba wani tare da su i zama buƙatar su ta biya to amma abin da bakin ciki shine cewar yanzu in ka ɗaukarin gaza Allah ya ƙara taimakon su idan da a ce ƙasashen da ke kewaye da su na musulmi ba wai dan Allah su ne taimakawa Isra'ila ba a'a su su daina cutar da su su daina cutar 'yan filasɗin su daina tura mutane daga cikinsu waɗanda suke da sifar musulmi sifar musulunci su je su ɗauko sirrin mutanen filastin su kawo musu su kuma zuwa isra'ila su da su inda a ce wannan masu tsoron allah sun daina yi da lamarin ya sha bambam to amma da izinin Allah Allah ba zai ki alisu ba Allah ta taimake su zai kuma ba su nasara amma dai wani na nufin cewar kenan musulmi mutukar kana neman Allah taimake ka to ka ci gaba da yi wa'annan mutanen addu'a ka kuma tabbatar da cewar nasarar ka a ƙarshen duniya Allah ya alakanta ta da nasarar su suma idan suka samu nasara dukkanin wani azzalimi a duniya bai isa shi wani ba idan mun kalla za mu ga a baya-baya daular usmaniya idan ka duba a gidan sarki nan kano haida akwai silke wannan silken idan ka samu za ka same shi silke ne irin wanda ke na hakika irin wanda ake faɗa silke ne amma kaga da na da bibiya ina bibiyar tarihin wannan silken shin a nan ake kera shi ko ba a nan ba kaga abin da na samu wanda ya fi na buga mutuwa da shi cewar lokacin da daular usmaniya ta mamaye duniya ta ƙarfin turai gaba ɗaya lokacin da kafarin duniya wato ta kwaci musulmi daga hannun kafarin duniya a sannan wannan musulken ina da cikin ganimar da aka samu daga hannun kafarin duniya aka raba duk wata daular ta musulunci wannan ne yake nufi ina cewar kana ƙarshen duniya ɗan uwanka ƙarshen duniya na yamma ɗan uwanka na gabas in ya samu nasara za ka samu alkhairin wannan saboda kawai nan bayan Allah mu ci gaba da yi musu addu'a idan ka ɗauki ƙasar Siriyan nan bala'in fa da aka yi a cikinta bala'in da aka yi a cikinta kusan a tarihin ɗan adam ba su sami irinsa ba koma wato koma hakimin tafki da kiristoci suka yi a ƙasar spain wato sai dai wato hasbun allah wani musulmi musulmi ahlus sunna yake fuskanta ta hanyar mai mamayar mikiyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma matansa mutukar suka samu wannan damar za su yi maka bala'in da aka yi a Siriya da ƙari saboda haka ko ba dan Allah ba ya waje baka tsaya ka tabbatar waɗannan mutanen bukatar su ta biya ba kai ta addu'a kada Allah ya ba su kafar tsayawa kada ya ba su cikin tashi kada Allah ya ba su farcen da za su yi tusa amma mutukar suka haka wallahi sun matallahi za a maimaita abin da kai a siriya a duk inda mikiyin sahabban annabi sallama isa mu dama inda da ahlus sunna abin da bayyana maka wannan shugaban siriya da aqidar sanu sariya arna ne ku a wajen yan shi'ar Iran saboda su a cikin imaman nasu da ƙwayar biyar kuma suka yadda su kuma a dan yan shi'ar Iran a sha biyun nan ba kai tsaye ba kafiri ne kai amma sun sun taimaka musu saboda ne saboda ahalin suna za a kashe sun zo sun goya musu baya saboda ne saboda ahalin suna za a kashe nan ba wata uku shi wannan gunkin nasu ke magana cewar yaƙi tsakanin 'ya'yan Hussein jikokin Hussein da kuma jikokin Yazid ba zai kare ba ka gani da gangan bayan mu kullum muna cewa da mu da waɗanda suka kashe da mu da wanda kake jikan manzan Allah salama da kuma su wanda ya fi kusa da su to Allah ya ƙara ne masa eh da mu da duk wani dan shi a da da'awar wai ahlu sunna suke suka kashe jikan manzan Allah salama to da mu da shi wanda ya fi kusa da wanda suka kashe shi a aqida Allah ya ne masa albarka kada Allah ya bashi ikon ya bar abin da yake kai har wa Allah a abu yanayi mafi muni a wajen a wajen saboda haka wa'annan abubuwa da ya waje ba lalle lalle mu gane ɗaya daga cikin abin da fa aka gane shi ne sharrin gagar ƙasar siriya sharrin da tura suka yi a ciki su kuwa ɗan yan Nasariya ɗin nan ba su kai ba goma cikin ɗari ba a ƙasar ba su fi kaso takwas cikin ɗari ba amma ya aka yi aka ɗora su zama da su ne suka mallaki ahalin suna da ke ƙasar wanda sun fi kaso tamanin cikin ɗari saboda suka tsallako suka yi musu yakin kamar dai inda aka fara yi mana a nan kasar a kawo boko haram a kawo bandit a kawo wane ne a kawo ne duk dan a ce an fi mu yawa ana ta kashe mu wata ran awayi gari a ce shi kenan an fi karfin mu to saboda haka da na gaba akan gabe su ruwa muna fatan kada Allah ya sa wa'annan makirce-makircen ya zama an samu damar sun yi tasiri a kanmu idan muka sake duba wayannan guraren kaga ibn ya Allah ya masa rahama shi sa ba za a taɓa da yana yi masa addu'ar alhairi ba kuma mikiyan Allah ba su yana ɓata shi ba wanda abin za su kai kaga shi yake bayani ike cewa su akan irin wayannan mutanen na al-Asad ɗin nan ike cewa su ko nan mutanen an gane ko su wato nan nusariya ɗin nan kaga abin da yake cewa ite haula al mauna bin nusairiya ita wannan mutanen shanun nusairiya din nan ice hum wasairu asnafil qaraniqa albatiniya akthar min alyahudi wan nasara su da sauran masu aqidar batiniyanci me batiniyanci mutumin da zai zo ice yana da ta aƙida wadda hakikanin zahir wannan aƙidar tana rusa addinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zindiƙanci da kuma ƙoƙarin ya tsawata da awa ta musulunci ke da ita ce to wa'annan mutanen ita sun fi yahudu da nasara kafirci kaga ita balwa akbar min kathir min al-mushrikin ita kai ba ma yahudu da nasara ba su ai in nasarancin suke daga cikin yahudancin ai ba mushrikai bane ita sun ma fi daga cikin mushrikai sharri sun fi kuma kafirci ita wa garruhum ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama a'azamu min dararil kuffaril muharibina mithlu kuffar tattar wal firinji wa gairihi ite sharrinsu su akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi sharrin kafiran da ake yaki da su kamar tatar ko kuma turawa har ake tura a sanin bujewa musamman na Portugal waɗanda suka fi kowa ƙoƙarin bayyana ƙeyarsu ga addinin musulunci sannan daga baya faransa ta zo ta gaje su ice kuma idan suka samu dama duk inda suka samu dama to babu wanda za su kyale a yi addini yadda ya kamata yanzu sau nawa tun da suka yi istilai a kan jami'ul amur a cikin syria a dimash ba a sake tsaye da sallah kamar inda allah ke in warta ba sai bayan an kwace wajen saboda haka musulmin duk da yake ganin irin waɗannan ko yanzu mutane ne da za a iya fahimtar lamari da su to isa ke tunani bai san kuma inda yake masa ciwo ba daga cikin darasin da zamu gani malam ya gaya mun ya ban lokaci amma zan sauri in karsa Allah ya so yadda wato shine a yanzu bayan an samu wannan nasarar sai kuma ake samun munafincin ka kalli da yawa daga tashoshin sadarwa na wasu larabawa sun fara aibata wai shugaban wannan mukawamar na Suriya Ahmadu Shar wannan jihar shi Jolani suna ta wai yaron CIA ne yaron Isra'ila ne yaron kaza ne yaron kaza ne to ka kaddara yaron Isra'ila ne ka kaddara ran isra'ilan ne wani kare ne ba bara ba shi wanda ya fitar da shi in yaron wane ne kuma akalla ya fi wancan alkhairi yanzu ko mutane da aka fitar da su daga cikin kurkuku iya wannan kaɗai ya alkhairi kasashen larba da yawa suna faɗar su kurkukun ana ma ya karatu ana mutum kaza suna ƙwarin wai su wanke kansu daga wannan ko wannan ya isa alkhairi yanzu akwai mutumin da aka da shi da kurku. sati kwana bakwai kenan zuwa takwas ta kauce sun a akwabal soja ne na jirgin sama ina shekara 27 a 1981 zuwa 82 sanda baban shi wannan bashar din ira gargaza garin halittuna na hama aka ce wannan sojan ije ibon bin din wannan gari ita shi kuma inge wannan garin ne ba zai je ibon bin ba aka ce to an ɗaure shi ɗaure rai da rai shekara arba'in da uku ka hada da shekara ishirin da baka shekara sanawa kenan saba'in fa kenan sannan aka shi da kurkuku yarinya ce ya mace fa ya shekara goma sha bakwai aka jefa ta kurkuku da ya biyar ta fito wadda bata san ƴaƴan wane ne ba waɗannan mutanen kuma wani zai buɗi baki wani ce wai wani ya ci sharri a cikin tsarin rayuwar da suke ciki ƙasashen labarin suke kewaye da su makamai wato wannan fata suke masana'anta ce guda fata yin kwaya kwaya kwaya an gane ko eh wadda za su mai da 'ya'yan mutane mahaukata duk wannan shi za su yi aikatawa Ɗan uwan wannan shugaban ƙasar shi ne ke kula da wannan masana'anta. kuma haka suke wa sauran ƙasashen musulmi da kuma ƙasashen ahli a duniya da yawa mutum ka samu wayannan masu kin sabon na manzan Allah sama masu zagin matansa to za ka samu suna kokarin sai sun cutar da hankalin 'ya'yan mutum saboda haka abu ne da ba na wasa ba mu ci gaba da wayannan mutanen addu'a Allah kuma ba su nasara kuma shi wannan mutumin da ake faɗa wannan ina faɗa cewar sun zo ne su yi sabuwar suriya ba kuma siriyan ɗaukan fansa ba kuma aikinsa ya tabbatar da haka ɗan garin dimashq ne aka kore su da ya dawo yanzu ya sami gidansu gidan babansa wanda mutum ne arziki su wayannan azzaliman masu mulkin sun ɗauka sun ba wani a cikin yaransu ita shi ije har gidan isa mu wannan mutum da aka ba gidan ice to ka ga wannan gidan namu ne kuma ka san bai halatta ba ta hanyar da aka ba aka ba aka saboda haka ka ɗaulo ga lokaci na baka ka san inda za ka tashi ka koma me kake gani a nan in zuwa yi ɗaufansa ba rusau zai yi ba ko ba rusau zai yi ba amma ka duba abin da ya a haka saboda haka mutumin da yake maka ba zuwa ya ɗaufansa ba ba rashin mutunci ya zo ba cutar mutane ya zo yi ba aikinsa shi zan na maka ko ba aikinsa ne zan na maka ba to kuma sannan wai wannan ake so a ce sai ka ce wai ba mutumin kirki ba ne don haka irin wayannan abubuwan shawara ta ga duk wanda aka cuta irin wayannan yanayi kan gaskiyar lamari ya sani ya sani aya tana a alkur'ani babu yadda za a yi mutum ya maka cuta irin wannan ka yafe mar ka ce wa kana lada a wajen Allah ba haka Allah ya ce ba an gane ko Allah ta ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah da kai in kace ka yafe wa dan iska mucuci azzalimi an gane ko ba tare ka koya masa darasin da zai zama a gaba bai wani ba babu wani lada da Allah zai baka Allah ya ce faman afa wa aflaha so da ka in shekara ɗari Allah zai raya ka wanda ya cuce ka ka samu damar ramawa karama wannan shi ne hakikanin abin da zai iya maka in Allah su da shi zai fi taimakonmu al'amuran rayuwanmu an gane ko in zama sun koma inda ya kamata wannan shi ne abin da wannan ayat zahiri abin da ke akwai kina faman afa wa aslaha Allah ya ce amma kayi abin da mutunci zai ce bari ma gobe iyo wani ai baka gyara komai ba saboda haka mu sake kula sannan a ƙarshe a yanzu daga sirrin alkhairin da aka samu a ƙasar siriya dama bala'in da aka yi siriya ai da gangan aka shirya shi mutum fasin yi miliyan biyar waɗanda suka yi hijira daga siriya suka koma ƙasar turai saboda ne a je a mai da su karuwai a mai da su kristoci masu kwakwalwa kuma a kwace kwakwalwar ta zauna ta yi wa turai aiki saboda turai sun ɗau mummunan aiki mummunan aƙida ta cewar yawa shi ke jawo talauci yawa shi ke jawo tsiya irin maganar a shararai lalatattu sun ɗauki wannan aƙidar Allah kuma ya nuna musu iyakansu shi za ki tare su tsohuwar an gane ko tsohon continent a rayuwa inda take tafiya a yanzu Allah kuma sa ta dore a haka wato nan da wani shekaru kaɗan za su rasa ma mutane da su musu aiki a cikin irinsu saboda ne saboda wannan sharrin da wa'yansu miyagu a cikin mutum yau muwa sai sun ɗora mana bini bini da wanda za su magana yawan haihuwa ne yawan haihuwa ne mutumin da zai iya yiwa ka samu mai ɗa talatin arba'in kofi ya iya rike wanda ba su fi su biyar a gidansu ba saboda haka kuma me za ka faɗa babu wata magana mutum zai gaya mutane akan irin wannan to yanzu sun ɗauka gaba ɗaya suna komawa gida saboda kaga bala'i ne da ƙara samun turai kaga wala yahiqul makru sayi'u illa li ali haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kuma shine abinda zai da tabbata saboda kaga kuma a ɗaya bangaren kuma Isra'ila wanda dama tarkaciyar da ta suka tarata, ta su kuma suna ta barin Isra'ila saboda haka dai abin da manzon Allah salma ya faɗa mana cewa ƙarshen duniya musulmi za su yaƙi da yahudawa kuma samu nasara wannan tabbas ina nan kuma a ƙasar sham za a yi saboda ka daina kallon abin da ke faruwa a ƙasar sham in an ce sham jordan lebanon syria an gane ko da filistin gaba ɗayanta tana cikin nan saboda ka abu ne da ya shafe ka ta ko'ina magana filistin ba magana ce ta larabawa ba magana ce ta addini kuma abin da ake yi ke nasarar ka ta shafe mu ta ko'ina Allah subhanahu wa kuma muna roƙon isan ya mana dukkanin alkhairi a cikin wannan al'amura saboda haka babu tanazuli akan abin da ya shafi imani kuma sannan mu tabbatar cewar lallai lallai wannan yan uwan namu mun taimaka musu duk abin da za mu iya musamman addu'a koya ka tuno Allah ya ba su nasara Allah ya taimake su kasashen musulmi da suke a kewaye da su Allah ya kimsa musu shirya da gare shi i zama su zama mataimaka na gaskiya a tare da su Allah wata ala ya mai da mu da mai rawa mai kyau Allah dukkan wanda muka rasa Allah ya cika da ma Allah ya cika da shi rinsi da bayan gaskiya ciki Allah kai mana magani Allah sirar da kai mana da rawar da Allah mun gode maka Allah ka dawo mu da ita Allah karama lafiya da zaman lafiya Allah wannan gari ya kaza masa albarka da yalwa da wadata duk wani azzalimi ko wani mabarnaci Allah kada ka je masa bukata a wannan gari kada ka sa sama abun abin da yake so muna roƙon ka ya Allah ka gafarta mana kai mana afuwa wannan adoyi namu ka dade mana jiki mai amfani ka samu cikin imani kai mana wannan baiwa da mu da mahaifanmu da yan uwanmu da yalanmu da zuriyarmu da dukkan wanda muke kauna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa

wannan hali da wannan ba su shiga da kuma kawo da ولا نعم سوى بالظلم يحسن والظلم والعشق ثمنا وقوم الارض والنيابه والصيام لعل اجعلنا اول فيهم والعمل لكن كشف النيابه والصيام والاول ثم اربع شهر يشير الموبايل كما لكن الامور حرام لكن البريد لكن ما اصبح اصحاب الله الذي لا بد الله الذي لا بد كامل بيان القدم الجسدية والجنية والشر بالزيج والعيد سواء الشمس من الكفار بالزيج من الجيش شر الاستواء والرجل واليمشر ذلك الاستواء والقول لكما لديها بلائن الأول في العلماء يقول الرجل وإن ينزل والقوات الجنوبي والشعب كذلك الحد wato irin yi kuma ya tana ba ya kawo mutane da su kawo mutane abubuwa da yawan kwanci wannan wanda ma da ya kare jawabin su cewa a wannan mutane har yanzu suna bukata zuwa da su da wasu wasu su su yi a wannan sunan da su da zuwa da ba su ma mu da ya yi shekara ba الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين